Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba. Shirin da ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Wata ƙungiya mai zaman kanta da ke da cibiya a ƙasar Afirka ta kudu ta tallafa wa ƙungiyoyin naƙasassun Nijar da kayan abinci bayan la'akari da yanayin buƙatar da suke ciki a yau. Lalle wangana community wangana al'umma na Afirka du Sud sun ce wangana farin na amma insha Allahu za a ganin su nan ko da Ramadan ko da sallah babba kuma ko doshe akwai ta bukata lalle za su gudu don su kamo nasu taimako. Tun da bana alhamdulillah kowa ya san abin da ake ciki. kowa ya sa abin da suke ciki ya da a ce alhamdulillah ruwa ya yi gyara bana akwai wanda suka rasa gurarensu akwai wanda suka rasa dukiyoyinsu har ma akwai wanda suka rasa rayukansu to kenan sai dai mu ce mu ma Allah godiya kuma Allah ubangiji ya sa wasu ma su yi koyo da wannan abu da aka yi kuma Allah ya ƙara wani Kun san duk da shike nan ba a hana ba amma akwai wanda ke tafiya wajen neman 'yan suna bara su ma an kamite su da yawanci an maido su Ambaliyar da aka fuskanta a sakamakon ruwan da aka tafka a damanar bana a kasashen Afirka da ke yankin kudu da Sahara irin su jamhuriyar Nijar ta haddasa koma bayan harkoki a fannoni da dama na rayuwar yau da kullum. Mutanen da Allah ya jarabce su da tawaya na daga cikin waɗanda wannan iftila'i ya ritsa da su Dalili kenan ƙungiyoyin naƙasassu suka tuntuɓi bakan hulɗa na ciki da wajen ƙasa da nufin samun agaji. Ta wannan hanyar ne ƙungiyar musulmin ƙasar Afirka ta kudu ta aike da tallafin kayan abinci da suka haɗa da shinkafa da man girki da suga domin masu bukata ta musamman. bayan an rarraba irin waɗannan kayayyaki a yankin yamai an kuma ware wani kaso domin naƙasassun jihar maradi ga jawabin ma'ajin ƙungiyar makafi malam musa nasir lokacin da yake miƙa wa shugabannin masu bukata ta musamman wannan gudunmuwa. wanda suka bara wannan taimako mun so mu tutar da su al'umma ta ta musulmi wanda afirka du sud kun san can suna da ɗugu kamar hudu bisa ɗari a can afirka du sud musulman kinsu to so dawa za ka ganin kamar taimakon zakkarsu sai su rasa wanda za su badawa to shi na mun samu hulɗa da su sun ce don ka mu aiko musu bizon na nan nijar wanda za su samu su taimaka to shi na a cikin abin da sun samu na zakarsu sun ka turo wani malamin su wanda aka ce ma ozur ya zo shi da kanshi ya gani mun fara wannan distribution a can birnin yami inda an raba don ka kamar shinkafa da su manga wajen 400 wanda an ka taimaka ma makahi na yami sai ya ce ya gani a cikin na maradi da muka aika mai da ai na ta ruwa a da yawa gidaje sun faɗi ko ginoni bisa wannan na ce zai kana shi taimako don a taimaka ma makafi nan na eh, maradi ƙungiyar mata esf wadda aka ma milci handicap mu ƙungiya ta wadda tana kula da mutane masu kamar bukata na musamman bi ko uku ko hudu da yawa sai ka ga mutum kana da bukata ta musamman kai makahona amma sai ka ga can kuma kana da matsala ko karishin rishin ji ko gurmu to shi na mun ka gani a traversa sai muna zuwa muna sensibilisation muna gama al'umma da wanda masu bukatar ta musamman da wanda ba su da don mu gwada ma al'umma shi ma wanda ada bukatar ta musamman yana iya wani abu saboda da shi zai ka al'umma ta gane kamar misali mutane wanda ba su ji ba su gani wanda kurma na kuma makaho wanda ba su da prison and charge completely na Niger ba a sa su cikin na handicap ba to alhamdulillah yanzu muna nan muna ta identification sannu sannu yanzu misali muna da mutum wajen 76 wanda makaho kuma kurma na kun gani don ku lallura tashi in kun gani sai ku ga alhamdulillah ta ku bata ma kai tashi ba to shi na muka ta sannu sannu a tarabar kamar duk inda muka da wani proje namu sai mu sa famikinsu da duk al'umma don mu gwaji sannan muka zo wajen taro sai muna kawon nasu ka saboda duk inda suke suma a hiddo su a sa su cikin al'umma su ma su samu nasu inci lalle wanga na community wanga al'umma na afirka du sud sun ce wanga na farin na amma insha allahu za a ganin su nan ko da ramadan ko da sallah babba kuma ko doshe akwai ta bukata lalle za su gudu don su kamo nasu taimako representant tsf na nan da section na ta niyami ta maradi a samu a distribution solar list wanda kowa zai samu ya zuwa gaba za su ka taimako wanda zai amfani duka gaba ɗaya ba ma makafi ba ɗai duka masu bukatar na musamman. To waɗanda aka yi abin domin su sun jinjina wa wannan ƙungiya suna masu kira ga sauran ƙungiyoyi abokan hulɗa su yi koyi da irin wannan yunkuri. Allah Ubangiji ya ƙara buɗi kuma wannan ONG da ta taimaka Allah Ubangiji ya ƙara su ƙara wani bisa kan wannan kuma wasu masu kokoye su su yi tun da bana alhamdulillah kowa ya san abin da ake ciki kowa ya sa abin da suke ciki ya da ce alhamdulillah ruwa ya yi gyara bana akwai wanda suka rasa su. akwai wanda suka rasa dukiyoyin su. har ma akwai wanda suka rasa su. to kenan sai dai mu ce mu ma Allah godiya kuma Allah ubangiji ya sa wasu ma su yi koyo da wannan abu da aka yi kuma Allah ya ƙara wani muna jinjina musu muna muna gaishe su kuma muna fatan Allah shi sa abun ya ci gaba haka kuma Allah ya sa eh, eh, abin da suka niyin nan Allah ya taimaka mu duka eh, mu cimma gaci akwai waɗanda ruwa suka ma banna na biyu kuma kun san duk da hike nan ba a hana ba amma akwai wanda ke tafiya wajen yamma nan suna bara su ma an kamike su da yawanci an maido su yawanci kuma suna can kame. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugabannin na kasassun jihohin Yamai da Maradi a jamhuriyar Nijar da producer Julie Lazarus Grisham ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. Na ba za ta tashi kai ilimi ya fi. Ya Allah mataimakin da